Karatu na arba'in da tara Magajin Wilberforce safan Salo suna kara matsowa shi ma Ahmad yana kara shiri a ransa yana kara fuskantar su har sai da ya rage da ya kamar jiya ya rage saura ƙasa da mita ɗari su su tukun sannan Ahmad ya ba da umarni Daga hannu kawai Commander Sulaimani ya fuskanci me yake nufi Commander Sulaimani ya ba da umarni kowa a cikin maharba ya zare kibiyarsa suka saita su ba su da ƙarancin kibbau za ma ka iya cewa sun ma fi ƙarancin wanda za su harba kibban a kan ƙarancin kibba kuma 'yan kwanakin nan bayan wancan yaƙi da aka yi da arnan daji zuwa yau rundunar armar ta mutum dubu biyu sun horar da waɗancan mutane guda ɗari biyar da suka fito daga cikin garin da A'i kenan da mutanensa sun horar da su akan yanayin yadda za su harba kibiya da ma sauran ‘yan dabaru na yaƙi. Wasu ma daga cikinsu tuni sun taka mataki na fara ƙaddamar da izza da taimakon rundunar ta Armed. Alƙawarin da Armed ya musu shi ne dukkanin wanda a cikinsu ya shiga matakin jemai to zai karɓe shi a cikin rundunarsa ta mutum dubu biyu. A ƙa'ida dukkanin wanda zai shigo rundunar daga baya sai ya kai matakin sammai sannan kuma sai ya ci jarabawa ta gwaje-gwaje da Ahmad zai masa domin dai ba abu bane ba mai kyau ya zama kowane karabici ne zai shigo rundunarsa hakan zai rage darajar rundunar to amma saboda irin bajinta da kuma sadaukarwa da wannan mutum ɗari biyar suka nuna Ahmad ya rage masu matakin daga sun shiga matakin jemai zai karɓe su a matsayin rundunarsa a halin yanzu suna cikin rundunar garin ne amma kuma duk da haka saboda irin magani na kuzari da Armad ya basu za ka iya cewa su kansu yanzu sun kai matakin da ko kaɗan ba sa jin tsoron wannan yaƙi suka ɗame kibbansu suka kuma saita mutanen da suke towa a yayin da nisan da ke tsakaninsu ya kai kimanin mita sittin kuma da su na sauke hannu hannunsa bai ma ƙarasa ƙasa ba sadaukan suka saki kibiyoyinsu kibiyoyin suka tafi suka tunkari wannan runduna sai dai kuma dai kamar jiya rundunar ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen samar da wancan bango wanda yake na izza ne kibiyoyin suka daki bangon suka zube a ƙasa ko kaɗan babu wata kibiya guda ɗaya wadda ta shige Abin mamakin shi ne a wannan rana saɓanin ajiya da wasu 'yan tsiraru ne suka samar da wannan bango. A halin yanzu za ka ga cewa sun yi dabara ta yadda dukkanin bayan mutum guda biyu, mutum na uku zai zama yana da fasaha ta samar da wannan bango na kariya. Duk bayan mutum biyu za ka ga cewa ko da a ce mutum ba shi da fasahar ta samar da bangon akwai hatimi a hannunsa wanda zai ɗaga ya samar da bangon saboda haka dai idan mutum ɗaya ya samar da bangon zai kare mutum biyu mutum ɗaya a gefensa na dama ɗaya a gefensa na hagu saboda haka mutum na gaba shi ma zai kare mutum biyu na gefensa bangon iza ya rufe gabaki ɗayansu saɓanin jiya da suka turo mutum ɗari gaba a yanzu kowa a cikinsu yana da wannan kariya duk da haka duk lokacin da kibiyar ta dira akan wannan bango Idan da zaka lura da idanunka na iza zaka ga cewa ƙarfin bangon yana raguwa ta hanyar yadda haskensa yake ɗan dusashewa ko da ko da kaɗan ne. Ahmad bai damu ba ya bari suka ci gaba da jefa kibiya har sai da wani runduna ta ƙaraso tsakaninta da bangon garin bai fi nisan mita hamsin ba. A lokacin ne Ahmad ya ɗaga nasa hannun, ɗaga hannu da ya kimanin mutum ɗari biyar daga cikin rundunarsa ta mutum dubu biyu suka fito ko a cikinsu yana ɗauke da nakiya nakiyar da ya siya daga wancan fatake da suka kawo masa ziyara kwanakin baya a take nakiyar ta fara sauka akan waɗannan mutane to amma kuma a wannan rana za ka iya cewa sun rigaya sun yi shiri sun tattauna yadda za su domin kuwa kafin ma nakiyar ta ƙaraso inda suke kawai sai kowa a cikinsu ya ware suka fara yin nesa da juna suna warewa suna ƙara yin nesa da juna ta yadda idan ma nakiyar ta sauka ba zai zamanto cewa ta kashe mutane da yawa ba ko da a ce nakiya guda ɗaya ce za ta kashe mutum ɗaya kwamandan da yake jagorantar wannan runduna yana ganin cewa sun yi nasara domin a iyakacin masaniyarsa babu yadda za a yi wannan nakiya ya zama Ahmad yana da ita da yawa. Wataƙila ya yi gaskiya domin kuwa tabbas nakiyar da Ahmad yake da ita ba za ta isa ya kashe dukkanin waɗannan mutane ba. To amma abin da bai sani ba shine ne Ahmad ba da nakiyar kaɗai ya dogara ba. A daidai lokacin da suke tawarewa duk da nakiyar tana dira wani lokacin ta kashe mutum biyu wani lokacin mutum ɗaya. wani lokacin ma bata kashe kowa saboda dai ratar da take tsakaninsu ta yi yawa kuma har yanzu wasu daga cikin su suna da waccan kariya ta izza Ahmad ya san cewa idan abin ya ci gaba tafiya a haka cikin ƙasa da minti guda za su ƙaraso gindin katangar za kuma su fara ƙoƙarin hawa katangar ta hanyar amfani da fasaha wanda abu ne da Ahmad ba zai bari ya faru ba a daidai lokacin da ya rage bai fi saura mita goma sha biyar ba tsakanin wannan runduna ta mutum dubu takwas da ɗoriya da kuma katangar garin sai kawai wasu mutane ɗari biyar ɗin suka ƙara fitowa gaba su kuma wannan mutanen takubba ne a hannunsu idan ka kalli takobin a haka za ka ce ba ta da wani bambanci da sauran dai takubba to amma kuma takubba ne na musamman waɗanda har ya siya daga hannun wancan fataki suna fitowa kowa a cikin su ya zuba izza a cikin wannan takubba kamar da yadda suka koya a lokacin da suke karɓar horo suka amfani da wannan izza suka kai sara kan waɗancan mutane kafin ka ce me wannan ƙara ta fara tashi daga kan katanga garin Tiriba kowace ƙara idan ka kalla za ka ga daga takubban hannun waɗannan mutane take fitowa a bayan ƙara kuma za ka ga sara ne na takobi irin takobi mai tafiya sara na haske mai ɗauke da ƙarfin izza mai kuma sifa irin sifar takobi ya taso yake kuma yowa kan waɗannan mutane da suka kawo hari daga can nesa kwamandan wannan tawaga kawai buɗe baki ya cike da mamaki shin abubuwa nawa yarima arma yake ɓoyewa banda Nakiya da suke ƙoƙarin kaucewa wadda ta nasara ga sun yi shirinta yanzu kuma ga wani abun ya fito da shi ko kaɗan ba su samu lokacin kaucewa ba domin kuwa saran da yake tasowa kawai tsarge su gida biyu ya fara yi dukkanin wanda izzarsa ba ta kai matakin jemai ba a take yake faɗuwa ya mutu wani ma za ka ga cewa jikinsa ya rabe sama da gida biyu kai ka ce daddatsa shi aka yi wanda kaɗai suke tsira ko kuma su samu su kauce wa saran su ne wanda suka kai matakin ƙololuwar jimai kuma suka shiga matakin samai? duk da haka hakan bai hana waɗannan mutane ƙarasowa gindin katangar ba a halin yanzu da dama daga cikinsa sun ma fara ƙoƙarin amfani da fasaha su hau kimanin wasu mutum ɗari suka ɗora hannunsu a kan katangar a take fasaharsu da kuma aljaninsu na tarba ya bayyana ya kuma samar da wani sabon gini a jikin katangar idan ka kula za ka ga manya-manyan tubali ne suka bayyana kai ka ce wata matattakala ce a kai daga ƙasan katangar zuwa sama ragowar mutanen kuma da suke bayansu suka fara hawa kan wannan matattakalar suna ƙoƙarin ƙarasawa saman katangar daga lokacin da Ahmad ya saki wannan takubba mutanensa suka fara amfani da su zuwa lokacin da aka yi amfani da nakiya aƙalla ba ƙasar ba rundunar armada sun ɗauki ran sama da mutane dubu uku to amma saboda yawa har yanzu akwai mutane sama da dubu huɗu a cikin wannan runduna kuma a bisa ƙiyasin armad cikin ƙasa da minti biyu sama da rabin wannan runduna za su hau kan wannan katanga saboda haka dai Lokacin ci gaba da tsayawa yana ba da umarni ya zo ƙarshe, da shi Ahmad ɗin da ita Lucy su ne suka fara tsalle suka dira a saman katangar suka kuma fara jefa fasahohi. Ganin haka Kwamanda Sulaimi da Deba sama da mutum ashirin su ma suka matso gaba. Abu na farko da armad ya yi shi ne yin amfani da fasaharsa ta ɗorawa, harin takobinsa wanda yake ɗauke da yalon haske da kuma tauraruwa ɗai-ɗai-ɗai har guda uku a kan tsinin takobin ya dira ne a kan matattakala ta farko wadda waɗannan mutane suka samar matattakalar gabaki ɗayanta ta karɓi nauyin takobin Ahmad nauyin wanda ya fi ƙarfin yanayin yadda aljanun da suka samar da wannan matattakala za su iya ɗauka a take matattakalar ta gurguje. ta baje da mutane sama da kusan ɗari biyu da suke kanta. Tubalin wanda ya zama musu kariya a baya a yanzu shi ne ya koma ƙasa ya fara danne su. Banda haka da tubalin da mutanen da suka fara hawa suka je suka baje a kan ragowar mutanen da suke ƙasa suna ƙoƙarin hauwa kan katangar. Takobi ɗaya ce Arma dai amfani da ita, amma bisa ƙiyasi ya kashe sama da mutum ɗari ya kuma raunata sama da mutum ɗari uku da wannan harin nasa kaɗai. Kwamandan da yake nesa ya ɗaga ido ya kalli Yarima Ahmad yana yamutse fuska. ‘Yan kwanaki da suka gabata a bisa bayanan da suka karɓa daga rundunar Kinsilejin ko kaɗan ƙarfin Yariman bai kai haka ba. Daga inda yake yana ƙiyasta izzar Yarima cewa ta kai shekaru dubu goma to amma bayanin da aka ba su shi ne izzar Yariman gabaki ɗaya ba ta kai shekaru dubu shida ba. ko da ta haura ɗan wannan kwanakin ba fa za ta kai dubu bakwai ba mene ne yake faruwa shin kinsilejin yaudararsa suka yi ko kuma mene ne ana tsaka da yaƙi saboda haka ba shi da dama ta ya tsaya yin wannan tambayoyi ya kai matakin deba kuma ba ma kowane matakin deba ba mataki yake na ƙololuwar deba yana daga cikin manya-manyan kwamandu wanda suka fito daga garin fida kusan banda sarkin garin yana jin cewa banda kusan mutum biyu da za a iya lissafawa ba wanda zai iya tsayawa a gabansa kuma ba wani dalili ba ne ya sa aka turo shi a cikin wannan tawaga saboda ya riƙe kwamanda Sulaini ne sun san waye kwamanda Sulaini saboda haka ba su bari ya fito haka ba sai da suka haɗo shi da ragowar Deba mutum huɗu banda kuma ma Deba waɗanda aka saje da su ya zamanto cewa sun danne izzarsu sun koma matakin sammai aƙalla su ma sun kai mutum goma. Daɗin daɗawa akwai Hatimi da tawagar ta suka ba shi wanda baki ɗaya izzar gidan Wilberforce da take jikin Commander Sulaimani ba za ta yi aiki a kansa ba. Saboda haka dai yana da yaƙinin cewa zai iya ja da Commander Sulaimani shi shi kaɗai. Amfanin zuwansa ma kenan da kuma dalilin da ya sa bai shiga yaƙin ba har yanzu. To amma duka a wannan bayanin babu ma wanda ya ba shi labarin cewa yana buƙatar ya kula da Yarima Ahmad. Shin su ma Kinsilejin ba su san cewa Yarima Ahmad yana nema ya shiga matakin Sido Deba ba kenan. Kuma ma banda haka yanayin firgicin da yake ji da ƙarfi da nauyin izza da yake ji a jikin Ahmad ya ma haura na matakin Sido Deba. Sannan kuma bayanai sun fito cewa miyurar da take gaban goshin Ahmad duk lokacin da ya yi amfani da ita yana ƙarawa kansa izza da shekaru ɗaruruwa ba abin mamaki ba ne don Ahmad ya amfani da wannan miyura a halin wannan yaƙi ya haura mataki na Sido Deba ya shiga matakin asalin Deba wanda hakan yake nufin shi ma dole ne su kula da shi kamar yadda za su kula da sauran Deba da suke rundunarsa kuma me ake ciki duk da haka kwamandan baya jin cewa nasara ta kuɓuce musu domin kuwa har yanzu su suke da mutane masu yawa daɗin daɗawa abin da aka turo su shine su raunata rundunar armad sannan kuma su ƙiyasta ƙarfinta yana ji cewa ko yanzu ya kusa cimma wannan aiki da aka bashi ya ajiye zuciya tare da tashi sama ya tunkaro katangar da kuma mutum huɗu da suke tare da shi su ma suka biyo bayansa kan kwamanda Suleni a yayin da Deba ɗaya daga cikin mutanensa ya yi kan Yarima Ahmad A daidai wannan lokaci sama da mutum takwas daga cikin rundunar da suke ƙoƙarin hawowa kan katangar. Biyu ma daga ciki suna daga cikin wanda suka ɗora hannunsu a kan katangar suka samar da wannan matattakala. Suka fashe izzarsu ta fara balbali tana yin sama daga matakin sammai ta fasa zuwa matakin sido daga matakin deba ta fasa zuwa matakin asalin deba. A take adadin Deba da wannan runduna suke da shi ya tashi daga mataki na goma zuwa mataki na ashirin. Kwamandan ya fuskanci Kwamanda Suleini sannan kuma dukkanin ragowar Deba suka fuskanci suka ɗauki Deba guda ɗaya daga cikin rundunar Arman. Mafi ƙarancin ƙarfin Izza daga cikinsu shi ne ya fuskanci Yarima Arman. suna ganin cewa har yanzu sammai ne kuma ko da ma ya yi amfani da miyuransa to fa dai kawai izarsa ce za ta kai matakin asalin deba amma ba wai asalin jikinsa ba bayan izarka ta kai mataki ana buƙatar jikinka shi ma ya kai matakin saboda haka dai har yanzu ba su sa yariman a cikin idanunsu ba za ka iya cewa na ɗan lokaci gabaki ɗaya filin yaƙin tsayawa waye, domin kuwa sai yanzu ne manya suka fito filin yaƙin a da can kawai musaya ce ake yi daga nesa Ahmad bai ma tsaya fuskantar wannan deba da ya karu so kusa da shi ba har yanzu akwai rata ta kimanin mita arba'in a tsakaninsu saboda haka kawai Sahara ya ƙara kaiwa kan matattakala ta biyu bai tsaya ya jira sakamako ba ya ƙara motsawa gaba ta hanyar amfani da fasahar shisu ya kai Sahara kan matattakala ta gaba da ta gaba da ta gaba Deban da yake tinkaro shi duk da yake asalin Deba ne to amma kuma yana da alfahari yana kuma da jiji da kai irin na dukkan wani Deba. A wannan zamani ko da a ce, ba ka da wata sarauta a matsayinka na Deba kai ma sarki ne kuma duk inda ka je dole ne a mutunta ka, a girmama ka, a ma tarba irin wanda za a yi wa sarakuna. Saboda haka wani abu da Armadi ya yi za ka iya cewa ya fusata shi. kamar shi ba guda yana tunkaro sammai amma kuma samman ba ma zai tsaya ya tsorata ba ya nuna miƙa wuya ya nuna firgici sai dai ma ya juya ya ci gaba da yin wani abu tabbas wannan raini ne wanda idan dai ya bari bai nakasta Ahmad a wannan yaƙi ba to fa zai zama abin dariya a tsakanin abokansa a fusace ya ƙara sauri ya tunkari inda Ahmad yake sai dai abin da ya fara ba shi mamaki shine duk da saurinsa bai iya tare armad ba kafin saran armad ya sauka a kan matattakala ta uku. Ya ƙara ƙaddamar da kaso arba'in na izzarsa a ƙoƙarinsa ne ya cimma armad kafin armad ɗin ya saukar da sara a kan matattakala ta uku. Amma duk da haka abin mamaki bai samu nasarar yin hakan ba. Alamun mamaki suka fara bayyana a cikin idanuwansa. saboda haka ya ƙara ƙarfin izzaza zuwa kaso saba'in ina ganin cewa kaso saba'in ma na izzarsa ya isa ya danne armad akan gwiwoyinsa ya sa ya fara yin aman jini kuma dukkanin ƙarfin izzar tasa ya tattare shi ne akan armad kai mara kunya tsaya cak inda kake ya daka wa armad tsawa sai dai kuma abin mamaki ko kaɗan Ahmad ɗin bai tsaya ba kai ka ce ma bai ma san me yake yi ba Ahmad ƙara kiran fasaha sai ta kaban shi sai ya ƙarasa zuwa matattakala ta biyar a lokaci guda kuma yana amfani da ƙarfin duniyarsa yana rage sama da kaso hamsin na nauyin izzar wannan deba sama da kaso goma na nauyin izzar wannan deba da yake tunkaro shi a lokaci guda ko kaɗan amfani da duniyar tasa da yake bai rage masa sauri ba ya bayyana a saman matattakala ta uku ya kai sara da takobin da take hannunsa kafin ka ce mai wannan gabaki ɗaya matattakalar ta ruguje mutanen da suke kai sun zubo ƙasa mafiya yawa daga cikinsu a mace na ƙasan sun dare sun ba su waje babu wanda yake ƙoƙarin tare wani Babban abin da zai baka mamaki shi ne yanayin yadda Ahmad yake da ƙwarewa wajen sarrafa wannan fasaha. Yana iya taƙaita amfaninta ta yadda ba zai cutar da katangar garin ba, ta yadda kawai tubalin da aka sa ne sababbi aka samar da matattakalar za su zama sun rididdige. A baya lokacin da ya koyi wannan fasaha a wajen yayansa da ta ja masa kashedin cewa duk lokacin da zai amfani da wannan fasaha to fa yana buƙatar ne ya yi asarar shekarunsa na rayuwa. To amma a lokacin saboda Izzarsa tana shekaru hamsin da biyar ne, a halin yanzu da Izzarsa take kan matakin shekaru dubu goma ko kaɗan ba ma ba ma a buƙata a yi magana a kan ko zai iya amfani da fasaha ko ba zai iya ba. Kamar fasahar su ce, a da lokacin yana shekaru hamsin da biyar idan ma yana so zai amfani da ita to fa sai ya yi amfani da Miura ko kuma dai aƙalla ya haƙura da yin amfani da ita a shekara sau ɗaya. To amma a yanzu izarsa da nawa ta ninka shekaru hamsin da biyar ba ma buƙatar a ce ko zai amfani da ita sau ɗaya ko sau biyu. Saboda haka dai ƙarfin Ahmad ya nunnuku sau ba adadi idan aka kwatanta shi da Ahmad ɗin da ya baro doron ƙasa ta uku bayan ya kawar da katangar matattakalar ta biyar za ka iya cewa direban da yake tunkaro shi ya kai ƙololuwar fusata ya ƙaddamar da izarsa shekaru kaso ɗari cikin ɗari ya kuma bayyana a bayan armad ya kuma kai masa hari. maɗu a karatu na gaba.